Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu masu kallon mu barkamu da yau barkanmu da sake saruwa da ku a daidai wannan lokaci kuna tare da buhari awal gazawa tv youtube channel to masu kallon da sauraron mu a yau mun sake dawowa domin mu kama a ayataccen shirin namu na ra'ayin matasa wanda muke sabu kama ku a duk mako to shirin namu na yau ya kunshi ne dangance da matsalolin da matasan mu suke fuskanta kamar matafiya kenan yanzu haka magana da nake a mun samu matasa fiye da wajen 59 a kasar Ghana wanda suke zaman kurkuku an yanke musu zaman kurkuku ma'ana sannan kuma matsalolin da suke samu shine ambasadar kinmu wanda yake zaune a can ba babu wanda ya ce ya zo ziyara a can ko kuma idan shari'a ta tashi ya zo ziyara ya ga me yake wakana sannan kuma akwai ai kasashe makwabta irin su benin burkina faso cote d'ivoire nigeria su ma suna zaman kurkuku a can amma idan matsalolin suka tashi ana ɗauka musu lauya kuma ambasad yana zuwa ya ga me yake wakana sannan kuma a nan ƙasar libya an samu irin wannan an samu bayani ga wani matashi shi ma wanda ya faɗa a bakin shi cewa tun da yake zaman kurkuku bai taba ganin ambasad ya je ya ziyarci wannan kurkuku ba ko kuma idan shari'a ta tashi ya ziyarci wannan kurkuku sannan kuma a ƙarin bayanin da nake da shi shi wannan matashi yanzu ka muna da bidiyo matashi wanda shine a shugaban kurkuku na can ghana za ku ji magana ga bakin shi saboda aka ce magana ga bakin mai ita ta fi daɗi sannan kuma za mu kama muku kaɗan daga cikin sunanakin mutum hamsin da tara. yanzu haka muna da sunannakin su dukkan su 59 amma saboda bidiyo kai yi tsayi shi ya muka ce bari baku kaɗan daga cikin sunannakin su to suna na farko da zan fara faɗa shine na Abdullahi Hamidu suna na gaba kuma na Garba Ahmadu sai kuma suna na gaba na Aminu Sulai sannan kuma suna na gaba Munkaila Haruna sannan kuma wani suna na gaba shine Muhammadu Sise sannan kuma suna na gaba Hamma Haruna sai kuma sama'ila alhassan sai kuma hamma haruna eh, na faɗi hamma haruna sai kuma uh, idrisa muhammad sai kuma haruna ali sai kuma abubakar sadiq sai kuma eh, tahiru alhassan sai kuma muhammadu umaru sai kuma usman shu'aib wannan kaɗan ne fa daga cikin sunan lakin mutum 59 da muka ce ku biyo mu domin kallon wannan ƙayataccen shirin namu na wannan mako masu da sauraron mu wannan matashin shine muka gayyato domin mu tattauna kamar yadda kun ji na faɗa a baya to bakon namu muna so ka gabatar da kanka saboda ka san ko da yaushe muna samun baki a cikin wannan channel din tamu duk da yake ba bako fuska ba ce ko da yaushe muna zauna mu tattauna da kai amma muna so ka gabatar da kanka saboda muna samun baki a cikin channel din tamu ko da yaushe mm, assalamu alaikum sunana rabi'u yahaya to Malama rabin yahaya ka ji irin bayanan da na yi sannan kuma yau muna so mu zauna ne mu tattauna a kan irin matsalolin da matasanmu suke fuskanta kamar matafiya kamar matafiya kasashe na ƙetare irin haka ka dai ji irin bayanin da na yi to kai me za ka ce dangance da irin wa'in matsalolin da muke samu matasa matafiya eh gaskiya na ji jawabin na mutanen gaskiya mutanen suna cikin matsala na'am kamar shi wannan wanda yake zaman shugabansa a gidan yari inda mhm. ya nuna yana da shekara hamsin da uku to akwai na sama gare shi da lalle ba wasa akwai masu talatin ashirin kamar yace tun dubu biyu da shidda yake can gidan yari babu wanda ya taba zuwa irin ganin shi banda dan uwan shi wanda yake fara hula dan neman kuɗi kamar dan neman kuɗi kamar shi wanda zai zama to a cewa ga wakilin gwamnati ne ya zo daga gwamnati ya zo su duba a bincike su mutum nawa ke akwai ciki kuma laifin me suka yi aka kama su eh, kuma a ce shari'a ta taso ana zuwa a duba dan Nijar nawa yau ake kaiwa kotu bare a ce an bi su har kotu an ji ya shari'a ta kaya mm. to gaskiya abin kuma yadda bayanin nasu ya zo kuma duka mafi yawanci akan dukiyoyinsu ne wani akan kasuwanci shi wani ya sayi gida an murɗe shi an kwace saboda mai ɗan ƙarfi ne duk daidai muna cikin ƙasan yan uwanmu ne babbaku eh, kuma muna samun duka mahi yawanci wa garin rayuwar libya da algeria mm. wanda kamar yadda ake cewa ba a mugun sarki sai mugun da za a gani akwai kungiyoyi masu zaman kansu karshe mm. wasu suna ma da ofis a cikin ambasad za su zuwa su tattaro bayanan yan kaso ko ku zuwa a ce kotu eh. to in suka kawo nan takarda ga wajen ambasada sai a yi watsi da ita wannan takardu ka gane ai kaman karya ne suke ko kuma business ne za su yi to gaskiya mun ga mutane ga nan bayanan su na gana suna cikin matsatsi suna cikin takurawa kuma ga yadda suka roka ga wannan channel mai albarka a taimaka a yada bidiyon su kuma da ku masu kallo wanga taimako ya kankama gare ku yan Nijar da inda musulmi kake ka yada bidiyon ga sharin zuwa ga yan uwa ga abokan arziki har magana nan ta isa ga inda muke so san wanga mutane suna neman taimako gaskiya kana jin yadda bayanan da sassake kaman kaga yanzu da muka nemi su yi mana magana da kansu mhm. ko hututtukan su da sunayen su abin an dauki lokaci wanda suna tsoro ne wayar da suka yi mana ma eh wayar ma da suka yi wagga magana da wanga bidiyo nasu a mhm. sayanta ne suka yi shi ma a sace ne sun sayi da kuɗi kuma a sace ne kuma da bayanan nasu suke zuwa yan prison 'yan gidan yarin da su hukumomin da ke gidan yari suna gaya musu wasu maganganoni saboda irin mutanen su ma na hitawa su taho algeria ko libya hukumominmu na takura musu ka gane wurin shigowa zuwa a huta an ware cin su kenan da duka da azaba to suna ba su bayanai akwai wani dan uwan shi ne wani kanan shi ne wani makwabcin su ne yanzu duniya ta kawo sauki ya kamata gwamnati ta duba wa'annan mutane da take ajiyewa wanda suka zama to wakilan matsayin su nan ga dubawa su duba irin matsin da muke ciki wai a ce yau kaga Najeriya yanda suka nuna Najeriya kamaru Chadi Burkina kasashen mu makwabta tare duka suna zuwa wajen mutanensu da sati-sati wanda ya zamanto su wannan ba 'yan uwansu bane wakilan gwamnati ne su yi bincike akwai hukumomi masu zaman kansu irin masu zuwa su ma kamar da suka je sana'a nema ne suka je nema ne duka aka je kuma mahiyanci kan dukiyoyinsu ne wanda za a tare su ne ga hanya irin wannan za a ce ah, barayi dai yawa su tare su kwata haƙin su ko kunun na sai shago na zuba kaya amma ana so amina sama da haɗi inda ne mahaƙi na sai a danne ni yawa su ƙananan ƙungiyoyi musamman na 'yan kasuwa an suka ta kai wannan takardu ko da sun kai su an ba a sauraron su sai a gani kamar wa ya ce ku zo ya aka ba kuma ƙasa ku ku nemi kuɗi ko ku yi kasuwanci hujjoji dai wanda shi ambasada so yake sai ya ga hujjojin da suka gamshe shi amma kuma bai zuwa wurin su ya gani na'am in ba ka yarda ba kai sa to ka tashi da kawo ka kama ce da sati kana zuwa gidan yare ka bincika mutum nauki akwai yan nijar kaga su 59 kuma suka ce suna da gidan yare sama da 50 a cikin ghana kuma ko ina akwai yan nijar kuma rayuwar duka iri daya ce kuma duka inda muke yan nijar inda ba kasar mu ba haka ne muke kasancewa gidan yari ko da an je a ce misali a bincika ina yan nijar ga wani bidiyo da na ji na irin na kasar libya su ba masu wani bai masu a ce shi dan nijar ne to kaga ka ba ta kamata ba saboda Allah matsala saboda kowace ƙasa ta zo wajen nata ta tambaya laihimi ya yi kuma mutum nawa ke akwai ciki kuma dalili ya yi sannan kuma ai kuma suna neman musu sauki kuma suna nuna musu yaushe ne za a musu shari'a har su je kotu su saurari shari'a da za a yi ma 'yan uwansu kenan kenan ka wannan lokacin ma yazo ana iya neman musu wani sauki rango mai ragin shekaru ne a'a amma duk duba menene suka yi kuma wasu 'yan kwasan misali in in a ce kamar ambasadi yana kai ziyara wajen su hakika bai ma dace ba a ce a kasar da yake nan zai yi wasu ga yanda ma na ga yadda mu muke wai ko da bai kawo mana wani in dai ma ya zo ya gan mu da sati to mu muna murna ko shekara nawa aka ba mun san an kula da mu kuma mu ba san kai mutanen nan sakai ba duka kan haƙƙin su ne wasu gidaje ne suka sai an ga sun taso sai a murɗe su wasu shaguna wasu masu tallin suna ta dukiyar su a tare su ana neman an amshi dukiyar nasu kuma ana neman ransu in suka kai neman amsar ransu kuma hukuma ta shiga lamarin kuma sai ta lalace kai ba ko karo zaka kashe dan gari ka kamar mu yanzu Nijar ba ko ya hika daraja ba ka daga hannu ka daki bako dole ne sai dai ka kai karan shi in zai kashe ka sai dai ya kashe ka to kaga wannan babu hujja ya kamata a waya mana da kai a gare shi ana waya mana da kai amma ya kamata a yi ma abin kwaskwari ma kamar yadda kasashen duniya suke tafi irin da lamarin gaskiya dan gari eh bako an gaskiya ne ba bugun bako amma ya kamata wani laihi ne mu da yan jarba mu da jan hada cikin kasar mu ko wajen kasar mu kamar yadda dokar kasar mu ta zo kiran ta zama lafiya haka muna jin daɗi to kuma ka duba ambasad da kake ganin shi yana da alfarma asibiti kyauta ne wannan yana da alfarma komsiriya yana da alfarma gidan kaso yana da alfarma a kotu har da shugaban kasa yana da alfarma ya je ya neman madalin jira alfarma eh. amma wannan wurin biyar babu inda ambasadar kinmu ke zuwa da takam takam da kaushe duba ko ko kungiya mai zaman kanta in ta je ta duba wata kungiya har ofis gare ta nace maka suke ambassade mm-hmm. na ta je ta duba ta dauko bayanan mutane da sunayen mutane wanda ake so a hudda su ko suna neman takarda kaza sai ai watsi da wannan sai ai watsi da wannan kuma su wannan kungiya wasu kudin su ne suke tattarawa kudin aljihun su ne masu sana'a ne har su zo su nemi hanyar da suka aka ba su kujera wasu ba su da kujera amma za su nuna su yan kungiya kaza ne suna da kungiya wanda za su nanga taimaka ma yan uwansu waɗanda ke matsalan marasa lahiya ko ku wanda aka kama ko wanda za a yi ma shari'a ko wanda aka yi ma shari'a in suka kai wannan bayanan ba a kula da su sai ai watsi da takardar su kaga kamar wani cin hanci ma ne suke zuwa ba ɗan nijar bane suke hudda ka kamar yadda bayanai ya dawo na libya na kwanakin baya in suka kai wannan takardu sai a ce musu kamar gwarawa ne za su hudda waɗanda ba ɗan nijar ba an sha zamanin yin hakan kenan shi yasa hakan yake kin yarda gaskiya mu da kanmu duka ne gaba ɗaya ne zamu gamuwa mu gyara amma waɗannan mutane ga yanda ya nuna mana gaskiya na ji maganganun shi yana suna cikin mugun hali tun 2006 yake wurin nan kuma an ba shekara hamsin hmm. kuma shi bai kashe mutum ba kuma akan dukiya shi ne shekara hamsin da uku neman kanka an amshi dukiya to ka amshi rayuwar kama ta zamanto to tashi hankali kenan sai dai an bude baki a kashe ni hmm. saboda Allah kuma ya ce ya ɗauki irin abuka kenan lauya eh, har su biyu miliyan guda guda eh, miliyan guda guda na sefa ba su yi mai maganin komai ba da an ji bayanan nashi sai a ce kawai ka zamna ko ba ka da gaskiya sai sun kame kuɗin su zirare kenan wannan kuɗi in misalin wannan inda a ce ambasad na zuwa waye zai ɗauka mai wannan lauya da kuɗin naka amma ambasad ta ɗauka maka lauya eh, da kuɗin nawa na a ɗauka man lauya kenan menene kamar na ɗauke su ne kamar zaman uwaye na yan uwana tun da masu'ula ne shugaban na ne don ni suke zaune. hakan ma abin zai fa'ida zai fa'ida kuma ko da irin wani shekara hamsin da uku baya kaiwa kuma aka yi bincike akan dukiyarka ne akan ka ne dole ne a nemi maka sauki ko wata wannan kaso a shahe shi wannan shari'a a sake ta a baka gaskiyarka in ta ci ma wancan sai an kamo shi sai an kamo shi an kwatan maka dukiyar dukiyarka to mu haka ne muke zama dukkanin yan nijar wanda muke zama kasashen ƙetare kwamsiriya ba a cika kula da mu ba asibiti ba a cika kula da mu ba a ce a ce da sati sun je wannan wuraren sun duba yan nijar nawa aka kawo asibiti bai lafiya kuma kamar yadda na nuna maka kwamsariya su je su duba dan nijar nawa aka kawo mai neman beli wanda ake so za a kai shi gidan kaso zuwa har zuwa kotu yi su je su duba su dauko wannan bayanai kuma yadda na nuna maka ci ambasada yana da alfarma ta kyauta mhm. tun daga abin ga kwamsariya shine police station har zuwa gidan yari yana da asibiti daga nan har shugaban kasa na iya nemo ma dan kasashe alfarma ragin saukin dukkanin abin da ka kamata yayi dan wanda aka ajiye dan kai kai ambasad ko mutum ya kashe yana da kyau aji aji bayanan shi kuma a yi shara'ar shi kuma inda halin neman mai sauki a neman mai sauki da yake da mu talakawa ne amma kana ganin ɗiyan manya da manya zai yi laifi can amma za a kawo shi ƙasar sai kaso amma mu talakawa ne mu a bar mu ƙasar da muka laifin ma mai kasan amma da mu a kula da mu ka gane ko a kula da mu mhm. kana ganin irin ɗakin da suke kwana ɗakin da za a sa mutum shirin misali ana iya samun tun dari ko tamanin ga sunan ga hotunan sunan ga sunan da suka nuna mana wurin kwana sai ka sayi in kana san wurin kwana mai daɗi sai ka sayi ne kake yi duka ya ce yanzu wai sauƙi ma ne ya zo da an samu wannan wayoyi suna dan yin kamar tuna musu asiri mm. kamar ire irin wanda hanyoyi da dama har suna jin tsoro sun bar kisa mm. amma akwai dan guntun bidiyon shi wanda za a samu na roƙon masu kallo ku tsaya ku saurari wannan jawabi na wannan bawan Allah su wa'annan an kashe su ne ba gane akwai wanda shi wanda shi wanga shine shugaban su akwai me ake cewa maga takarar shi ko kuma taimakin shi wanda wani duka eh. ne da ke gare shi anan ga a ciki ana aka mishi shi na kuma shi ma dukkan dan talla ne kan haƙin shi ne an kwace mishi yan duke da yake talla to ya kwace ran shi ne to rikici ya rikici ya nuna ta maza haɗi ko saka shiga maran sai aka wuce da shi wai shi ya zo ba ko ya kashe an gari amma kana ganin bambancin sabanin yanda ake samun kasan mu wani ba za mu iya dukan bako ba amma mu wani waje za mu zuwa a kwace kayan mu amma ka san mu mai shi jamar matsala hukumomin mu eh, wanda mutanen sun sun zo oh, kai tarawa saboda kasar mu Nijar ta zama to cibiya ce ta kuta hmm. zuwa Libya ko Algeria har zuwa a shiga Turai in ka taso tun daga misali ka shigo daga Burkina ka shigo daga Nigeria ko daga Mali duka da yan fara cin hanci kenan gare ka tun daga bakin iyakar da ka shigo sai ka hausa cikin kuma da gami da azaba in ka kai ba da Nijar bane shi farar hula babu ruwan shi da kai bai ma san ka ba bai ma gane ka Niger mu akwai wannan gare mu dan Niger in dai ba irin wajen wajen agaras kake ba kai baka cika gane wanga dan Niger bane ko ba nan Niger bane sai in ka ga shi da siffan matahiya irin da jarka galan budo za a taho eh ka ciwon galibi za wani ma bai san ba ya nema dalibi dan ke libya ba wani wallahi bai sani ba da yawan zuwa libya da muke yi sai in kayo irin wajejen agada su zandar da su bisa hanyoyin da na zuwa libya amma hukumomi suna takura mutanen nan kuma mutanen nan suna ba yan uwansu rahoton da abin da ke faruwa gare su hmm. cikin wa'annan mutanen kuma su ma watsawa suke akwai wani dan wani soja ne wani polis ne wani jandarma ne wani kwarar hula ne haka nan amma labaran wa yaduwa yake kamar yadda ya baro labarai a gidan kasan ma ana musu wannan harkokin hmm. da su da yan kasa suna kaso amma rikici in ya tashi su za a tsokana amma su za a duka kuma in suka rama kuma a je wannan yadda wannan warhula na gane ya kwatanta musu mhm. mutanen mu na tahiya hukumomin ku na takura musu ba su kashi su amshe musu dukiya karshe mhm. ma sai an turo musu kuɗi yana a hudda su to haka ne in suka je hukun ma shari'a me gama ku hada kaza kaza kaza haka kuke ma mutanen mu in sun tafi Libya in sun tafi Algeria to wanga nauyi mai yawa ne ya kamata hukumomin mu tun daga cikin Niger su duba mutane masu zuwa za su iya tarawa dan Allah da Annabi a nan ga masu sauki dan ƴan uwan mu nan ga samun sauki a inda suke kaga yanzu muka duba bature balarabe bai shiga irin kasashen mu na Afirka ya samu wannan matsala amma mu ya mu ya mu yan afirka mana kallo mana shi ana cuta mai mutanen mu ka duba ga bawan Allah tun 2006 yake bai taba ganin wani mutum wanda ya zamanto wakili bane na yan Niger ya je wannan gidan kaso ya ce a hiddo mishi yan Niger gabaki daya ya tambaya kuma lahimmi na lahimmi suka yi ya tambaya ina wanda aka yanke ma shari'a yake a ware su daban wanda ba a min shari'a a ware shi daban ba a taba zuwa ba kotu an je shari'a a ce ga wanga wakili ne daga nijar wakilin yan Niger ya zo sauraro wannan shari'a ya akai to ko ina haka muke rayuwa to shi yasa mutanen ga suka bibiyo ga lamba har suka zo suka kwado irin cinalkin da suka je muna irin ga labarai a taimaka musu a yaɗa wanga labarai nasu kuma suna neman har masu kallo alfarma ku taimaka ku yaɗa musu wannan abu ku yi sharin ga yanwa ga abin ka arziki har yaje inda ake so da yanzu yan nijar ya kamata mu wuce wurin da irin za a cewa wai sai abu ya zo gare ni yana zan ganewa da ɗaya ya taɓa ɗaya ɗan nijar a eh, mu nuna bakin cikin mu neman mushi alfarma mu neman mu junan mu alfarma to ni abin da shawara wannan zan baya dan Allah dan annabi an bi sarkin da aka aza da shi shugaban kasa kan ya dora su kan ya kai su wannan matsayi ya dora yana da kyau a ja musu kunne da wannan kuma yana da kyau irin kungiyoyi su nan ga kawo ku kansu wajen irin wannan fi sabilillahi da inda nijar muke haka ne muke watse ba a kula da mu irin police station ba a kula da mu irin likit asibiti ba a kula da mu irin gidan yari ba a kula da mu irin wurin shari'a an kai mu mu kuma mahiyawanci duk azahi ne da shiri da kare dukiyoyin da kare rayukan mu sai a duba sai a ce wai wa ya kawo mu kun san kasan mu yanda take a matsane muke dole mu hito mu ci da kan ya mu je mu washi ko mu dauki makamma a ce mana yan da ko ko yan tawaye haku zo ku kame mu ku ta kashe mu da talauci ne ke kawo wannan amma mun hita mu nemo haƙƙin mu da kanmu mm. ya kamata mutanen da kuke azawa kama kuma hudda sai ya rasha a da su gida mu mu zauna na abin da ya faru ya faru duk ne fi sabilillahi mutum ya shekara hamsin da uku aka same kuma kan dukiyar shi zai kare dukiyar shi da ran shi an kama shi an ce wai shi zai kashe dan kasa saboda me zaka zo ka kwace mai gida kuma ka kashe shi kuma bai yi kisan ba a kai wanga ka ci ma a kashe ka ciki hada mai shekara sama da ɗari mutanen ne tsoro suke su ba da hotuna ko suna ma mutumin ya jima yana gwagwamara ya kwato wannan abubuwa da hmm. hotuna da sauransu saboda mutanen mu ma tsoro suke yi saboda ana ba su masifar wuya ne a nan gana hmm. to da haka muke neman da Allah da annabi ku taimaka min ga mutane kuma a taimaka duka inda yan Nijar suke hannan Libya haka ne muke wannan rayuwa kungiya mai zaman kanta in ta je ta dauko bayanan gidan kaso ta zo ta aje ma ambasada sai a shiga musu kwana kwana duk wannan abu bayanai inda aka kawo in dai ba ci za su yi ba ba a ba su kuɗi ba za su taimaka masa ba kuma wannan kungiya da kuɗin aljihunsu ne suke aiki na fahimta to yana muna mutanen suna neman agaji fi sabilillahi da dukkanin inda yake suke gashi mun dauko zance amma karancin lokaci muna so mu kawo ƙarshen shiri amma ina so wani fata za ka yi ma banga matasa mu wanda sun ka shiga cikin wanga matasa na gana wanda suka nemi wanga alfarma ina musu fatan alheri kuma ina musu fatan Allah sa ga bidiyo na mai isa inda ake so a yi aiki da shi a musu sauki a neman masa sauki tun daga misali a fara tun daga police station ne kwamsiriya kenan har zuwa gidan kaso zuwa asibiti har zuwa ko ah, ina baki da har zuwa kotu in za mu shari'a aje azam na aji mi suka yi lahimi suka yi ko mutane suka kashe suna da haƙi a saurare su menene matsalar su in adada sauki a neman sauki in sun yi kaso su da kasan su kasar su kasar in nan za su yi kai ko nan za su yi inda suke lahir ya kamata a ko ba a nema musu sauki ba a tahi a ji ne suka yi mhm. in an dauka musu lauya a dauka musu lauya da kudinsu in ma ba dauka musu da kudin kasa ba mhm. kamar yadda na gaya maka kada mu mance duka ambasadakin da aka dora mana yana da wasu wasu abu da aka ware mashi wanda duk sati ko ƙarshen wata sai an tura bayanan da mutanen da suka mm. mutu mutanen da ke kwanci asibiti mutanen da aka kama kenan waɗannan bayanai da suke turawa Nijar ƙarya ce na ƙarya ne ake turawa ba gaskiya bane ana cutar mu eh ba su zirce mu ba asibiti ba su zirce mu ba a police station ba su ziyarce mu ba kurkuku ba su ziyarce mu ba inda ake shari'a kotu kenan amma sai a ɗauki wannan bayanai na sati sati a tura ko na wata wata a tura mm. na banza da wahi duk takardar da ta zo ta nema a taimaka kungiya ba zaman kansu su taimaka ma wannan bayan Allah sai a nuna musu a yan business ne ba ma yan Nijar bane za su hudda ba yan Nijar za su taimaka ba kuma shi bai ɗauka kawashi ko ya je ya duba to yana da kyau a ɗauka mana mataki doka da gida take tashi tun daga nijar ya kamata shugabannin su ruwa wani al'amura ba mu zama rana zahi inuwa kuna nijar muna matse mu fito waje muna matse ko ba gaskiya ba a taimaka mana a gyara mana kuma wannan mutane a duba musu kuma muna neman don da ya ga gabi da Allah ya sharin ga ɗan uwa ga abokan arziki facebook ne group group na whatsapp har ya kai da inda ake so kuma na roƙon Allah subhanahu ala Allah ya sa a yi aiki da su daga kan wayan ga mutane har inda yan jira suke ba to malam rabu muna so kai ban fara da masu kallon mu da yake muna so mu kawo ƙarshen wannan shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala to masu kallon mu da sauraron mu kun dai ji irin bayanin kuma kada su manta akwai bidiyon bayanan mutanen nan ƙarshen bidiyon ga su sa su saurara bayanin dalla dalla matsalolin don ga mutanen suke ciki kada su manta masu kallo insha Allah to masu kallon da sauraron mu kun dai ji irin bayanin wanda matashin ya fada sannan kun ji kuma irin halin da matasan mu matafiya suke shiga muna fatan ku ci gaba da musu addu'a insha Allah a nan muke son mu kawo ƙarshen shirin namu ku huta lafiya ku tarbi mu a wani mako assalamu alaikum na konan ku lafiya lau ya gida alhamdulillah barkamu da juma'a kuma eh madalla eh muna yi ma shugaban ƙasar Niger, roko da ambasi da mutanen Niger duka baki daya muna yi musu roko ai muna taimaka eh ni ne mai suna garba amadu daga accra ghana ina sawan firji. ni ke sigaban mutanen jiyar da ke a nan so muna roƙonku ku samu na hannu ba kaman kun je ku ba mu abinci mu ci a saya muna mu ma mu gani kaman muna da mutane saboda ni an bani shekara hamsin da uku a sarka bayan wannan kuma gasi na yi cikin sarka kamar shekara goma sa biyar ban taba gani ambasin nijar wai ya jo ga yan burkina suna zuwa suna duban mutane su dan najeriya suna zuwa suna duban benin togo abidjan kowane gari mali gini kowa yana zuwa ya duba mutane su amma sai mu yan nijar wallahi ba taba jo muna wo oh, bari mu leka mu duba ko muna da mutane nan ba su taba yi kuma ba wuri guda akwai wurare da yawa da dama akwai wurare da dama inda akwai mutanen Niger suke different different garin gidan sarka akwai mutanen su a wurin so muna yi muku roko don Allah don annabi muna yi muku roko ku saya muna ku duba muna kun gane saboda ni kudin da na bata kan wanga magana na ya fi miliyan uku na sefa amma sili yawo bai min ban samu hanya ba ina je masu sun kore ni su ce in fita wajen ina fito gari na na na yi musu banna sun ya su kore ni to muna rokon ku ku sa muna hannu a gane kamar mu muna da mutane ba kamar ba mu da mutane kaddara ne komi kaddaran Allah ne inda mutum yake duka kaddara ya iya ya same su eh bai fara da mu kuma ba da mu jai kare masa Allah eh muna roƙon kowa a wurin ya kamata su jo su gamu su gamu oh ga mutane mu ma muna da mutane amma kowa yana gani kamar eh mu ba mu da mutane hmm. wannan kuma bai dace ba mun gode assalamu alaikum assalamu uh, alaikum mun yi ne muku assalamu alaikum matega mperesida matagamu arigari kwesabu mate arikekul mate o to madalla ok albero nima alhana senino kanka irse irgba irma selen nima mara ndin hangara irkono ganda mise faba ngamo koynenda koynenda hala kasonegba boronaga gonandi ngana mir faba nongo kanirgo ganara nirgo son kanirgo ga selendeni irgo ganara manti sanda dogono yachin irgo amanda irko won mayo bono dogono bon irgo inshallah war kango arangano kiti irgo tabi nongo kasira nirgo nongo indei wonal bero kanidi go gingunao inirdi ka dabu jiri jiri boboyo ngabu mbo kayindi ka dabu nongo jiri woccindi du abanda si boroyo ngono kayni dabu jiri woyye jiri woygu jiri zangu ngadi bumbo kan di kan koy indayr goga selen agogin guna ya cino ngir wo guna goga dumbu to ir sinda bor kan hin kir gair goga ma kan sai goy no orgoga noron hasara kine orga no gonnan no go sai mir faba amma hay kunna ir sikidi cimi karewo ir koy ma senno hay ir mandi wodira to son ay ka kuma tiyatro kan gokkoy aneto hal yadi no kun ay makka ay masallan ni emechini sekan haikukani harorse kinor sor makande yachinor makande yachine igirga kiterse yachine waligite yachine wodi kul taribu hininigo ba follo nimante zama dinan tebum bonanangi hima don imano imano vidwe kan kan ginan kan cebe kan ini ini nongo bo ini niger borega wala igi hinkano hay kan ginan kan orm bekre kan se wallahi sanno kay go selemanti tarino chimni go go selemi ba follo imanor nonda amma i gode kiselen me senira hinne hinne woɗin me senira hinne hinne o asugoy anangi hima i morno vidéoy walla i morno borey din woni borey kan ittan wala borey kan iga mile kan se ini ga i woni borey woni limorey imne wallahi ngeyne borey no yirga kan orgu mboɗor sikkiga orgin ka borey din ceka ha ke matino haya gogate or borey nor ce walla ima nor ce woɗin kul ago fayinta alislam tarawe so sannan kun kana go ai sin ka kul ke na dino ay gi ka du ka silan zama ifo se lubor ne borga silan sanno kul man ta kan borga hinka silan akunno amma cinda na ga harni se albero ai kana yago ngware as